da fatan an yi cikin ƙoshin lafiya ga dai jiran abin da muke ɗauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau sa muna tafe da shirin nan na muryar masu saurare daga nan za gabatar muku da shirin nan na kisoshin rayuwa sa muna tafe da shirin nan na musan dokokinmu daga nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyarmu a yau To amma kafin a ji sauran abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin 30 ga watan Mayu shekara ta 2022 wanda daidai da 29 ga watan Shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya. masu ware kwakwan san cewa shekaru 278 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan mayu shekara ta 1744 alexander pope ya rasu alexander pope fitaccen marubucin waƙoƙi ne ɗan ƙasar ingila wanda iyayensa sun kasance masu hali amma saboda nakasa da yake da ita a ɗaya ɓangaren jikinsa na kafafunsa sai suka fitar da shi zuwa wani gidansu wanda yake wajen birnin london suka ajiye shi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 daga nan kuma ya shiga tarjamar littafan da aka rubuta su a cikin waɗannan harsuna musamman ma littattafan falsafa na mutanen girka daga bisani kuma ya koma rubuta waƙoƙi a cikin harsuna daban-daban musamman ma a cikin harshen turancin ingilishi da kuma faransanci inda waƙoƙinsa suka samu karɓuwa fiye da na kowa a cikin ƙasashen faransa da ingila a lokacin ana bayyana shi da cewa shi ne mawaƙin ƙasar ingila mafi girma da kuma shahara wanda ba a taɓa yin irinsa a tarihin ingila ba.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 zuwa 12:50 da minti agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa 11:50 da minti agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu lokacin da za a gyar zama domin a saurari labaran duniya. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. Iran ta ɗora alhakin kisan kanar ɗanta na dakarun kare jun juhar musulunci kan 'yan sahayoniya tare da shan alwashin ɗaukar fansa. Ƙungiyar ƙasashen musulmi ta yi da Isra'ila kan keta alfarmar masallacin Ƙudus. faransa ta ce ta yi damar hatsaniyar da aka samu yayin wasan karshe na gasar zakaran turai tun suka cikakkun labaran babban kwamandan dakarun kare jun juharar musulunci na iran ya ɗora alhakin kisan gillar da aka yi wa wani jami'in rundunar a birnin tehran a makon da ya gabata akan 'yan sahayoniya yana mai jaddada cewa iran za ta ɗauki fansa akan kisan manjo janar hussein salami ya bayyana hakan ne a wata ganawa da yi da iyalan tsohon jami'in na irgc kanar hassan sayyid huda'i da mahara guda biyu kan babur suka bindige a ranar 22 ga watan mayun nan manjo salami ya danganta kanar huda'i a matsayin wanda ya yaƙi ƙungiyar da'ish da gungun 'yan ta'adda a yankin an kashe huda'i bisa umarnin la'anannun yahudawan sahayoniya kuma in allah ya yarda za mu ɗauki fansa kan kisan akan makiya in shi babban kwamandan dakarun kare juyin musulunci na iran babban kwamandan na irg sun ya karar cewa makiya sun yi ta bin diddigin jami'in daga fadar white house da tel aviv tsawon watanni da shekaru don kashe shi sai a wannan lokacin suka cin masa shugaba ibrahim ra'isi ya ce jamhuriyar musulunci ta iran da tajikistan suna da ra'ayi daya kan batutuwan da suka shafi yankin kuma sun amince da bukatar janyewar sojojin kasashen waje daga yankin saboda ba za su tabbatar da tsaro da zaman lafiya a yankin ba ra'isi ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da takwarransa na tajik imomali ramon yayin ziyarar da ya fara a tahiran yau litinin shugaban na iran ya bayyana cewa akwai buƙatar ƙasashen yankin su warware matsalolinsu ta hanyar tattaunawa ba wai ta hanyar kasantuwar sojojin waje ba shugaban na iran ya kuma yi kira da a kafa gwamnatin haɗaka a ƙasar afghanistan wadda za ta wakilci dukkanin ƙungiyoyin siyasa da ƙabilun ƙasar kasancewar amurka da nato a afghanistan tsawon shekaru ashirin bai haifar da komai ba face yaƙi zubar da jini wanda dole ne a cewarsa al'ummar ƙasar su da kansu su yanke shawarar makomar ƙasar su ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic ta yi tar da allah wadda da yadda dubban yahudawa masu tsoron ra'ayi suka farma masallacin kudus mai tsarki tare da gudanar da al'adunsu a ciki abin takaici ne a cewar kungiyar ta oic yadda yahudawan suka gudanar da wannan tare da goyon baya da kuma samun kariya daga sojojin mamaya na isra'ila wannan tamakar nuna wariya ce da kuma tsokanar al'ummar musulmi da kuma keta dokokin kasa da kasa a cewar kungiyar ta oic babban sakataren kungiyar hussein ibrahim taha ya jaddada yadda har yanzu kudus ke a matsayin babban birnin palestino tare da nuna goyon baya ga al'ummar palestino Mr. Taha ya kuma tsoro alhakin duk laifukan da ke faruwa a yankin kan mahukuntan Yahudawan 'yan kama wuri zauna tare da kira ga kasashen duniya da duk waɗanda batun ya shafa ciki har da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya akan su kawo ƙarshen irin wannan keta dokokin da Isra'ila ke ci gaba da aikatawa. A ranar Lahadi ne dubban Yahudawan Sahiyoniya suka gudanar da abin da suka kira jerin gwanon tutoci wanda ya kai su ga shiga masallacin na Kudus. to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran shugaban karba-karba na kungiyar tarar afirka kana shugaban kasar senegal Macky Sall ya bayyana damuwarsa game da yanayin da ke kara ta'azzara a tsakanin rwanda da kuma congo kinshasa mr Sall ya bayyana hakan ne a shafinsa na twitter tare da yin kira ga bangarorin da suka yi zuciya nesa da ma shawo kan matsalar ta hanyar yin shawarwari kafin nan a ranar 28 ga wata rundunar sojojin tsaron kasar rwanda ta ce 'yan tawayen kasar da ake kira democratic force for the liberation of rwanda sun sace wasu sojojinta biyu da suke santiri tare da tsare su a gabashin congo kafin wannan a ranar 23 ga wata rwanda ta kuma bayyana cewa sojojin kasar congo sun kai mata farmaki tare da jiwa fararen hula raunuka ana ta bangaren kasar congo kinshasa ta zargi gwamnatin rwanda da marawa 'yan tawaya m23 baya waɗanda suka yi ta gwabza ƙazamin faɗa da sojojin gwamnatin kwango Kinshasa cikin makon da ya wuce lamarin da ya ƙara raba akalla mutane dubu saba'in da muhallansu ƙasar kwango Kinshasa dai ta ɗauki matakai kan ruwanda tun ranar 27 ga wata ciki har da kiran jakadan ruwanda da ke ƙasar da ma dakatar da zirga-zirgar jiragen saman ƙasar ruwanda shi ma kamfanin jiragen saman ƙasar ruwanda ya mayar da martani a ranar 28 ga wata inda ya sanar da soke dukkanin zirga-zirgar jirgin sama zuwa biranen kasar kongo kinshasa ciki har da kinshasa lumumbashi da dai sauransu hukumomi a faransa sun ce kasar ta yi matukar nadama ga magoya bayan da ba su samu shiga kallon wasan karshe na gasar zakarun turai ba sakamakon matsalolin da aka samu a filin wasa na stade de france a saint denis ranar asabar da yake sanar da hakan yayin wani taron manema labarai yau da ministan cikin gida na kasar fita faransa gerald darmanin ya ce matakin da 'yan sandan kasar suka ɗauka ya sanya an kaucewa mutuwar mutane an samu tikitan shiga gasar na bogi masu tarin yawa sannan an samu matsaloli da yawa yayin wasan ƙarshen gasar ta champions league musamman rashin tsari wajen karɓar magoya bayan ƙungiyar ƙwallo ta ingila kimanin magoya bayan ƙungiyar ta ingila dubu talatin ne zuwa dubu arba'in suka shiga filin wasan ba tare da tikita ba ko kuma da tikitin bogi a cewar ministan faransa ta bukaci hukumar kwallon kafa ta turai uefa da ta gudanar da bincike kan lamarin yayin da kuma za a biya mutum 2,700 kudin tikitansu tikitan su da ba a yi amfani da shi ba a cewar ministan lamarin dai ya tayar da zazzafar muhawara a ƙasar ta faransa wacce ke shirin karɓar bakuncin gasar wasannin olympics na shekarar 2024 mai zuwa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To banda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin mu zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu taɓo batun nan ne na antoni guterres sakataren majalisar ɗinkin duniya da ziyarar da ya kai najeriya a ranar uku ga watan maris ziyarar ta kwanaki biyu babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya je maiduguri babban birnin jihar borno inda ya gana da gwamna babagana umar zulum da kuma iyalan mutanen da rikicin boko haram ya sanadin rasa rayukansu kafin zuwansa najeriya sai da jami'in majalisar ɗinkin duniya ya kai makamaciyar irin wannan ziyara a wasu ƙasashen yammacin afirka wanda ni awal kunya zan ja akalar wannan shirin yanzu ku biyo mu na jin abin da shirin yake dauke da shi a jawabinsa game da kalubalen tsaro a yankin sahel sakataren jihar na majalisar ɗinkin duniya ya ce ya kamata hukumomin ƙasa da ƙasa su kwanar da sanin cewa tattashin hankula da kuma ayyukan da masu tada kayar baya a yankin sahel suke yi ba magana ce kawai ta yankin nahiyar yammacin afirka kawai ba batu ne da ya shafi dukkan duniya baki ɗayanta domin tattauna wannan batu ne muka gayyato dr alharin muhammad masanin siyasar ƙasa da ƙasa daga kwalejin kimiyya da fasaha ta garin kadunar najeriya don jin yadda ya nazarci wannan ziyara to dokta yanzu in muka nazarin wannan ziyara da ya kawo tun daga borno zuwa abuja me cimma kenan za mu ce a zahiri eh to ce a yi gashi nasara ta fili cewa majalisar dukkan duniya ta san da najeriya karanta ya shigo ya gane da shugaban kasa saboda haka wannan shi ne da ba dama matana zargin cewa yawancin hidimomin majalisar dinkin duniya da kudaden da ake kashewa duk sun raja ne akan wajen irin waɗannan abubuwa shirya tarurruka tafiye-tafiye da shirya tarurruka a shirya taro a kira mutane a kashe kuɗi ba wani tasiri da ma wasu suna zargin ita kan majalisar dinkin cewa ba ta ma shirya warware matsalar duniya ba ƙarya ne ba ta shirya tsinci duniya ba hasali ma da duniya take to dokta an ka duba girman wannan majalisa da kuma irin arzikinta da kuma irin fada ajinta a duniya ya zaka a wannan wannan ziyara da kuma karfin nata da take da shi eh to wannan ziyara shi babban sakatare za mu ce ya yi aikinsa wannan ziyara dai amma ai ita majalisar ɗinkin duniya an kafa ta ne don ta samar da adalci da zaman lafiya a duniya yanzu akwai zaman lafiya a duniya yanzu akwai adalci a duniya ilhassan ba yadda aka kafa ita kanta majalisar ta hanyar wuri da kumbiya kumbiya da badakala ta haka aka kafa ta bayan yakin duniya ne yayin da amerika ta yi uwa ta yi makarbiya wajen kafa majalisar da ƙawayenta ingila jamus faransa rasha da sauran kasashen turawa a daidai lokacin da za a kafa majalisar ɗinkin duniya bayan yakin duniya na biyu wuraren 1945 a wannan lokacin akasarin kasashen duniya suna karkashin mulkin mallakan ingila ne faransa jamus belgium ko holland ko spain a lokacin afirka gaba ɗaya tana ƙarƙashin mulkin mallaka ne ƙasashen larabawa da yawa suna ƙarƙashin mulkin mallaka ne wasu ƙasashen ma ba a kirkiro su ba ba haka aka shirya taron nan aka ce za a kafa majalisar ɗinkin duniya aka ce a yi ƙura'a saboda aka tambayar suwa suka yi ƙura'a suwa suka yi kafa majalisar ɗinkin duniya in ka gada ma sai ka ce amerika ne da ƙawayenta su har da kai suna ganin kamar cewa wannan majalisar tana buƙatar kishiya a duniya wani bayani za ka ƙara mana yanzu akwai bukatan a samar da wata kungiya da za a kafa ta kan adalci a kan gaskiya kuma a kan yadda da cewa eh ba bature ne kadai a duniya ba ba tsarin bature ne tsarin da za a tafiyar da duniya ba ba tsarin tattalin arzikinsa ba ne ba tsarin siyasarsa ba ne demokuraɗiyya ba su ne tsari da za a kafa duniya a kai ba akwai bukatan a samu wata majalisa wadda za ta ja da majalisar dinkin duniya in ma so samu ne a rusa ita kanta majalisar dinkin duniya. to amma dokta daga karshe kana ganin kaman da su bari a wannan a mata wannan kishiya kuwa. ai zai yi wahala zai yi wahala saboda a halin da ake ciki duniya kiro ai duniyar turawa ce yau tura su suke murga zaren su kusan shekara ɗari biyar tun zamanin da aka ci daular turkiya tun ba kafin nan tura ke tafiyar da duniya gaba daya aka zo aka rusa dolar turkiya aka yi yakin duniya na daya aka yi yakin duniya na biyu ya ba turawa dama tsara duniya yadda suke so to a haka ake tafiya a kan wannan tafiyar ne aka sami yunkuri aka yi juyin juhali a kasan ira suka suka inkari gurguzu wanda za su ke suka inkari tsarin jarin hujja da amerika ke jagoranta tun lokacin alif ɗari tara da saba'in da tara yau sama da shekara talatin yaran ba su kara gwaninta ta zauna lafiya ba to akwai buƙatar irin waɗannan ƙasashen su haɗu su haɗa ƙarfi a kan karu wannan zaluncin da amerika ke jagoranta kasan iran kasan koriya ta arewa da irin waɗannan masu da kada ku shafa muna kawo muku wannan shirin ne daga nan sashen hausa na jiyon boh a cikin shirinmu na afirka a yau a maimakon dr alharin muhammad masanin siyasan kasa da kasa a kwadanin kimiyya da fasaha ta kaduna nigeria ni awar kun da shirin na gabatar nake cewa sai wani jikon. yanzu kuma ga shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin wani sabon shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin radio hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu ga dai malami na farko a cikin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na BOH da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama lokal government kebis ta Najeriya. To a yau ina son ne ku bani dama domin in taya Alhaji Atiku Abubakar murnar lashe zaben da ya gudana a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda daligai suka zaɓe a matsayin ɗan takara ɗaya tilo na jam'iyyar PDP wanda zai wakilci zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023. Da fatan Allah Ubangiji ya bashi nasara a ƙarshe ina addu'ar Allah ya ba mu shugabanni na gari suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kiristan nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyo hausa boh tehran jamhuriyar musulunci iran to a yau zan yi tsokaci ne dangane da abin da ake cewa ihtiyaz kama jirgin iran da aka yi wanda Amerika ta yi gaskiya muna godiya sosai ga jamhuriyar musulunci irin jan kokari da take yi Fadin allah kenan wal ainu bil ain wal uzna bil uzn masha allah madalla da jamhuriyar musulunci hukunci da ta dakatar da ta rike jirage guda biyu na ruwa to wannan babban nasara ce ga garuma wayanda za su tafi daga sun dauko man fetur daga iraki zuwa kasar amerika to wannan babban nasara ce ga jamhuriyar musulunci babban nasara ce ga dukkanin musulmai wannan haka muke so mu ga ana dunkufar da makiya allah masu taurin kai da girman kai irin wayannan kasashe masu cutar da musulunci ana nuna musu iyakarsu allah ya kara taimakon jamhuriyar musulunci iran ina godiya mai magana ibrahim allah ta biya hawa iju daga nan birnin ya yamai jamhuriyar Nijar. To da hakan ne ma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kama muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley Rastan na Shahid Atla Murtaza Mutahhari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau to madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mu yi magana dangane da hijira ta farko zuwa ƙasar habasha inda muka bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya faɗa masu cewa akwai wani sarki a can wanda baya zalunci kuma ba a zalunta wani a gabansa da farko mutane goma sha biyar ne suka fara zuwa maza goma sha ɗaya da kuma mata hudu sannan a hijira ta biyu kuma ƙarƙashin jagorancin ja'far ɗan abi talib alaihi salam mutane kimanin 67 ne suka yi hijira jimillar waɗanda suka yi hijira a lokacin mazaje sun kai 82 banda mata da yara kamar yadda muka bayyana sannan mun bayyana cewa ƙurayshawa sun zaɓi matasa guda biyu wato amr bin asi da kuma ammar dan walid waɗanda suka je ƙasar habasha da kyaututtuka masu tsada da kuma yawa inda da farko suka fara ganawa da fadawan sarkin habasha suka kuma bayyana musu buƙatarsu suka nemi su goyi bayansu a lokacin da za su gabatar da bukatar a gaban sarki a lokacin da sarki ya fito sai amru dan asi ya fara magana yana cewa ya sarki wasu mutane sun saba mana addininmu suna zagin iyayen gijinmu a halin yanzu sun zo sun shiga ka muna son ka mayar mana da su mu koma gida da su sannan ya gabatarwa sarki kyaututtukan da ya zo da su a nan sarki ya yi alkawalin zai dubi lamarinsu bayan ya ji ta bakin su 'yan gudun hijiran sannan ya shawarci mukarrabansa da kuma fadawarsa daga nan sai wata rana sarki ya kira wakilin musulmi wa'anda suka yi hijira daga makka zuwa habasha wanda shine jafar da abi talib salam har ila yau akwai manya-manyan mashawarta da kuma fadawarsa a taron banda haka ya kira fada-fada na kiristocin habasha a lokacin don halartar wannan zaman banda haka jakadun shawa wato amr bin as da kuma ammar bin khalid duk sun halarci wannan taron a nan sai sarki ya buƙaci jakadun shawa su gabatar da ƙorafe-ƙorafensu dangane da musulmi bayan ya saurare su sai ya juya wajen jafar da abi talib salam ya buƙace shi ya yi masa magana dangane da abin da ƙurashawa suke faɗa sai jafar salam ya fara da cewa ya sarki a tambaye su shin mu bayan su ne sai amru ya ce a'a ku ‘yantattun mutane ne sai jafar ya ce a tambaye su shin suna bi mu basu suka ne da suke son mu biya su sai amru ya ce a'a babu wani bashi da muke bin ku sai jafar ya ce shin mun kashe muku mutane ne da kuke son mu biya ku diyar jininsu ko ɗaukar fansa sai amru bin asi ya ce babu sai jafar ya ce to me kuke nema a wajenmu bayan da kuka cutar da mu sai muka fice daga ƙasar muka zo nan ya sarki gaskiya ne mun saba musu don allah ya aiko da annabi a cikinmu wanda ya umarce mu da mu daina bautar gumaka da barin caca ya umarce mu da sallah da zakka ya hana mu zalunci da tsokana da zubar da jini wanda bai cancanci a zubar da jininsa ba ya hana mu zina da cin riba da cin mushe da jini da naman alade ya umarce mu da adalci da kyautatawa da bawa makusanta haƙƙinsu ya hana mu alfasha da munkari da kuma ɗagawa sai sarki najashi ya ce ai da wannan ne aka aiki annabi isa salam da shi sai sarki najashi ya ce wa jafar shin ka haddace wani abu daga cikin abin da allah ya saukar saukarwa annabin naku sai jafar ya ce eh sai ya karanta masa suratul maryam suratul maryam dai tana magana dangane da renon maryam mahaifiyar annabi isa alaihissalam har zuwa haihuwarsa alaihissalam da kuma yadda mahaifiyarsa ta shiga gari da shi bayan haihuwarsa amma ta yi azumin magana har zuwa lokacin da annabi isa alaihissalam ya yi magana a cikin tsumman goyo a hannunta ya kubutar da ita daga abin da ake zarginta da shi kuma ya haka ne a ranar da ta haife shi sai na ja ya ce wannan wallahi shine gaskiya sai Amur dan asiya ce ya wannan ya saba mana ya sarki kamar da su zuwa gare mu sai sarki na shi ya daga hannunsa ya daki amru a fuskansa ya ce masa imani shiru wallahi idan ka sake ambatonsa da mummuna abu sai na azabtar da kai to masu sauraro a nan za mu dasa aya saboda ƙuran lokaci sai kuma ta fitowa idan kai mu za mu ɗora inda muka tsaya a hali yanzu tahir amin ke cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh don zuga shirin nan na musan dokokinmu. Musan dokokinmu. أعوذ billahi mina الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتيكم وننشري نامو na musan dokokinmu kamar yadda muka sani ne shirin musan dokokinmu ƙoƙari yake yi wajen fito da al'amura na dokoki dokoki waɗanda suke masu tsara mana rayuwa da kuma ƙoƙarin kare haƙoƙinmu kamar yadda suke domin kada ya kasance a cikin rayuwa wani ya sarayar da haƙoƙin wani da kuma cewa bin doka a kowane lokaci shine abin da yake sawa a zama lafiya da kowa kuma zama lafiya da kowa a cikin wannan rayuwa shine yake kawo sa'ada ga mutum a ɗaiɗaiku mutane a ɗaiɗaikunsu da kuma al'umma baki ɗaya to a shirin da ya gabata kamar yadda muka sani ne har yanzu muna nan a ɓangaren dokoki na addini wanda muka ɓuɓɓugo da wasu bayanai dangane da maɓuɓɓuga ta alkur'ani akan cewa alkur'ani ita ce maɓuɓɓuga ko kuma shi ne maɓuɓɓuga ta asali na dokoki na addinin Allah wato musulunci in kana son ka san shari'a da dokokin shari'a da kuma waɗannan dokoki na shari'a ta ina suka fito sawa'un umarni ne na Allah ta'ala ko kuma hani to maɓuɓɓugar su dai alkur'ani ne shine tushen farko na ainihin dokokin Allah subhanahu ta'ala to bayanin da muke dangane da alkur'ani da kuma tsokacin da muka yi na waɗanda suke ganin su idan ma sun fahimci alkur'ani ko suna karanta shi su da kansu suke ciro doka a cikin wannan littafi mai tsarki su aiwatar da ita su ainihin gabatarwa da kansu waɗansu abubuwa bisa doron wai fahimtar da suke yi na ayoyin alkur'ani to mun faɗi irin matsalolin da ke tattare da yin haka matsalolin da ke tattare da yin haka kuwa kamar yadda muka sani ne shine cewa babu yadda za a yi mutumin da bai yi zurfi ya kutsa wajen neman ilmomin da zai bashi sanin ma'ana na tafsirin alkur'ani ya iya ciro hukunce-hukunce da ainihin dokokin da suke cikin wannan littafi ba sai wanda ya ba da wannan lokacin nasa wanda shi ne muka kiransa da mujtahidi to wannan don mun yi wani tsokaci a wancan shirin da ya gabata to abin da yake za mu dora akan shiri na baya da muka gabatar shine cewa alkur'ani har yanzu a kansa muke magana a matsayinsa na tushen dokokin musulunci a matsayinsa na tushen shari'a baki ɗayanta waɗansu daga cikin al'ummomin da muke tare da su musulmai sukan ɗauki cewa dokokin allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke cikin wannan littafi mai tsarki in an ci waccan doka ce ta addini to wannan doka ta addini in dai tabbas tana nan a cikin alkur'ani to idan ba a aiwatar da ita ba ko kuma an aiwatar da ita amma ba daidai aka aiwatar da ita ba akwai waɗanda suke da tunanin cewa ai babu matsala me yasa suke da wannan tunani sai suke cewa ai zamani ya zo da cewa a wannan lokacin dokokin addini suna da tsauri ba kuma za a iya aiwatar da su a wannan zamanin da muke ciki ba karni na 21 ka ce za ka ɗabbaka dokoki irin na addini masu tsauri misali aka ce ai akwai dokokin Allah na hudud haddi haddin zina ne haddin sata ne haddin ƙazafi ne gashi nan dai haddi haddi na addinin Allah kamar yadda ya zo a cikin shari'a akwai waɗanda suke cewa wai a wannan zamanin ba za a iya aiwatar da waɗannan dokoki na Allah ta'ala ba bisa kuma wai la'akari da me wai kurin dalilinsu shine zamani wanda ake ciki ba irin zamani ne na wancan lokacin da ainihin aka saukar da alkur'ani ko kuma lokacin da annabi da sahabbansa suka rayu ba saboda haka su a wancan lokacin za su iya aiwatar da wa'annan amma wannan zamanin ba za a iya ba wal iyazu billah za ka ji irin waɗannan maganganu to abin da ya sa muka bijiro da wannan magana tun da mun zo ne magana akan dokokin Allah kuma muka yi magana akan alkur'ani da tushen shari'a cewa asalin tushe shine ainihin alkur'ani saboda akwai waɗanda suke yawo da waɗannan maganganu a ko'ina ka shiga a ƙasashen musulmi ba wai fa muna magana akan ma waɗanda dama ba musulmi ba ne a'a musulman ma to wannan ba karamin kuskure ba ne ga wanda ya yi wa kansa shaida cewa shi musulmi ne ya yi shahada allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya yi imani da ranar lahira ya yi imani da cewa manzo dinnan da allah ya turo muhammadan abdullah sallallahu alaihi wa ƙur'anin da ya zo da shi daga ubangiji subhanahu wa ta'ala yake amma ka ji wai musulmi yana irin wannan maganar ko kuma ma yana ɗauke da irin wannan magana ko da bai furta ta ba yana ɗauke da wannan tunanin to ba abin da yake tattare da irin waɗannan jama'a illa ƙoƙarin ganin cewa wai sai sun yi koyi da kafiran duniya wai so suke a kasance kafiran duniya sun yarda da su sun amintu da su sun ɗauke su ababen ƙauna saboda haka ko da ko su za su sarayar da addininsu ne su sarayar da yanci wanda Allah ya ba su na bin dokokinsa da shari'ansa wannan yanci ne fa ga waɗanda bai sani ba ya kamata ya san babban yanci ne ka kasance mai bin dokokin Allah wallahi wanda yake bin dokokin Allah yake bin dokokin musulunci dokokin shari'a kamar yadda suka zo to wallahi wanda yake wannan shine yantacce wanda yake mai bin ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda yake bin Allah sau da kafa to ya samu yanci amma wanda ya kasance wai so yake kafiran duniya su yarda da shi domin wasu dalilai kamar yadda Allah ya yi ishara ya na naksha an da da'ira suna cewa wai su suna bin kafiran duniya ne domin suna jin tsoron kada wata musiba ta faɗo musu kafiran duniya za su iya ɗora musu wato eh, abin da ake cewa takunkumi na tattalin arziki za su iya sawa a daina hurda da su za su yanke alaka da su za su haramta musu kaza za su ce su 'yan ta'adda ne za su ce gashi nan dai dalilin da ya sa ne sai su koma wajen kafiran nan sai su dinga yin abin da kafiran suke bukata suke so suna yin abu da bazar su waɗancan waɗanda ba ruwansu da addinin Allah to kaga duk wanda yake da irin wannan tunani to fa a nan ne za ka tarar yana sarayar da dokokin Allah yana nuna hududin da Allah ya kawo a cikin alkur'aninsa mai tsarki yana ganin a wannan zamanin ba za a iya ɗabbaka su ba to abin da yake mai muhimmanci a nan shine duk wanda yake ya imani da Allah ya dawo kwakwalwarsa ta dawo haƙiƙa ta dawo daga wannan rakiyar waɗanda suke ba su da komai a duniyar nan ba za su amfana maka komai a duniya ba balle kuma a ranar lahira su ma ta kansu suke yi bin waɗannan hudud da dokokin Allah ta'ala shine zaman lafiya ga dukkan wani ɗan adam abin da kurin za ka iya mana bayani dangane da bin dokokin Allah kamar yadda suka zo a cikin alkur'ani kamar yadda muka faɗa shine kada wani ya fassara waɗannan dokoki da kwakwalwarsa idan har ana so a aiwatar da su to tabbas ne a sami hukuma wadda hukumar nan ta ji tsoron Allah ta dawo ta kasance mai bin waɗannan dokoki kamar yadda Allah ya sauko da su to waɗannan dokoki za su tabbatu ne in aka samu hukumar da take tabbatar da su ga al'umma tana kuma kare su tana kuma ganin an ɗabbaka su kamar yadda Allah ya saukar da su in ku ba a sami haka ba to shine ake samun fagamniya shine fagamniya take zuwa domin menene domin waɗannan dalilai da muka bayyana waɗansu da dama daga cikin hukumomi tsoronsu kenan ba wai ba sa so ko kuma ba su ga cewa dokokin nan sun yi ba ne a tsoronsu kurin kada kafiran duniya su yi fushi da su kada kafiran duniya su kyamace su kada kafiran duniya su sa a yi musu juyin mulki a wancan kalar da su daga ainihin shugabanci. duk waɗannan tsoro da duk waɗannan abubuwan da ke tattare da kirazan musulmai to idan mutum ya dawo ya yi imani da Allah ya yi imani da cewa ba abin da zai sami mutum sai abin da Allah ya yi lan bana illa ma kataballahu lana ba abin da zai sami mutum sai abin da Allah ya katabta masa abin da Allah ya rubuta to a nan ne mutum zai ka cewa to wajibinsa ne ya jajirce musamman in Allah ya bashi wata mas'uliya allah ya baka shugabanci to ka jajirce ka ga cewa an bi waɗannan abubuwa dokokin ubangiji fa ba wasa ba ne kuma kar mutum ya kasance ranar kiyama ubangiji ya tashi shi cikin waɗanda suka ɗauki addinin su wasa kar mu kasance daga cikin mutanen da za su mutu ba tare da sun mutu akan addinin musulunci ba wala ta motunna illa wa antum muslimun haka Allah ta'ala ya ba mu labarin waɗansu annabawa sun wa zuriyarsu wannan nasiha kar ku kuskura ku mutu ba tare da kuna ainihin musulmi ba bayan da za a aiko mutum ya kasance ya mutu mutuwa wacce take ta musulunci hakikatan amma kuma yana inkarin dokokin ubangiji yana inkarin hudud na Allah ta'ala bayan da za a yi kana inkari inkarin nan ka faɗa da baki baka faɗa da baki ba a aikace ne duk wani abu ma wanda ya fi muhimmanci shine a aikace ka yi inkarin abu ko da ko baka furta da baki ba to wannan haɗari ne mai girman gaske wannan tsokacin da muka yi saboda mun zo wani nukta ne a cikin wannan shiri na musan dokokinmu cewa sanin dokokin addini ba kurin shi ne ba a'a ƙoƙarin kuma kare dokokin da ganin an ɗabbaka su a rayuwa ta yau da gobe yana daga ciki musamman duk irin waɗannan hududin da suka zo a cikin ainihin littafin Allah subhanahu ta'ala domin hudud hudud Allah ta'ala shi da kansa ya kasama hudud din nan ya kamata a kasance masu kare hudud masu ganin cewa an bi dokokin ubangiji subhanahu ta'ala akwai bayani mai yawa da nake so dora akan wannan to gashi kuma an daga mana hannu an ce wai lokaci yayi to shikenan insha Allah za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba za mu dora daga nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma ga shirin wani ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu rare Assalamu alaikum barkanku da haka Barkanku kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da bita a kansu da kuma yin fashin baki har ma da bayyana mahangar masana kai tsaye dangane da yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan irin matakan da Isra'ila take ɗauka a cikin lokutan baya-bayan nan musamman ma dai abin da ya faru a wannan lahadi na gudanar da jerin gwanan tuta wanda yahudawa masu tsawon ra'ayi suka yi a birnin kudus tare da keta alfarmar masallaci mai alfarma na al'akasa da kuma abubuwan da suka biyo bayan wannan mataki na yahudawan isra'ila wannan dai shine abin da shirin namu ne zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jan cikakken shirin. 29 ga watan mayu ne da yahudawan sahiyuniya masu tsatsar ra'ayi suka gudanar da abin da suke kira jerin gwanan tuta inda suka kutsa cikin masallacin kudus dauke da tutocin isra'ila yahudawan sahiyuniya 2,600 ne da suka gudanar da wannan jerin gwano da ɗaruruwan 'yan sandan isra'ila ke ba su kariya tun kafin wannan lokacin da yahudawan sun yi ta barazana cewa za su gudanar da wannan jerin gwano kuma za su kutsa cikin masallacin kudus domin yin bukukuwan so na yahudawa da kuma kungiyoyin falasdinawa da dama sun yi gargadi dangane da abubuwan da ka iya faruwa a lokacin gudanar da waɗannan bukukuwa na yahudawan sahiyuniya da kuma jerin gwano na tutocin isra'ilan kamar yadda suke rayawa. duk kowa da cewa dai isra'ila ta ɗauki ƙwararren matakai na rage adadin yahudawan da suka yi niyya halartar wannan jerin gwano inda adadin bai wuce mutane dubu biyu da ɗari shida ba kamar yadda rahotanni daga kafofin yada labaran falasinawa suka tabbatar duk da cewa dubin dubatar yahudawa ne suka ƙudiri aniyar shiga jerin gwanon daga sassa daban-daban na yankunan falasinawa da isra'ila ta mamaye kuma kafa matsugunan yahudawa isra'ila ta bayyana cewa ba ta son wannan ke zama wata sada ta sake barkewa wani rikici a birnin na godes domin kuma a lokaci guda irin matakan da isra'ilan ta dauka na bar da kariya ga waɗannan yahudawa da kuma abubuwan da suke yi na tsokana ga al'ummar falasɗin da ma musulmi ya tabbatar da cewa abin da isra'ilan take rayawa ba gaskiya ba ne domin kuwa dukkanin abin da yahudawan suke yi na cin zarafin al'ummar musulmi da falastinawa da kuma keta alfarmar masallacin kudus mai alfarma hakan yana faruwa ne tare da cikakkiyar kariya da jami'an tsaron isra'ila suke baiwa yahudawan da suke aikata hakan a lokacin da yahudawan suka kutsa a cikin harabar masallacin kudus mai alfarma sun yi tare da take na mutuwa ga larabawa kamar yadda kuma suka rika faɗin kalaman batunci akan addinin musulunci ga musulmi kai har ma kalaman nasu na batunci sun rika faɗin su akan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba ga kuma wasu daga cikin matasan falasinawa da suke wannan wurin a cikin fushi sun kutsa kai a cikin masallacin kudus domin fatattakan Yahudawan domin saboda irin kariya da Yahudawan suke samu daga jami'an tsaron Isra'ila matasan falasinawan ba su iya taɓuka komi ba domin kuwa jami'an tsaron isra'ila sun yi amfani da ƙarfi da kulake wajen tarwatsa matasan falasinawa da kuma kama wasu adadi masu yawa daga cikinsu sannan kuma kamar yadda kafofin yaɗa labaran falasinawa suka tabbatar da kuma ma'aikatar kiwon lafiya ta falasinawa ma ta fitar da rahoto akan hakan cewa akalla falasinawa arba'in ne suka samu munanan raunuka sakamakon yadda jami'an tsaron isra'ila da suke cikin masallacin kudus suna baiwa yahudawa masu tsawon ra'ayi kariya suka lakaɗawa falasɗinawan duka na kawo wuka baya ga kuma wasu daga cikin falasɗinawan sun shiga cikin masallacin kudus tare da rufe ƙofofinsa ta yadda yahudawan ba za su iya shiga cikin ginansa ba to amma duk da haka dai yahudawan sun yi dandazo a cikin harabar masallacin mai alfarma baya ga kuma wasu daga cikin yahudawan sun kutsa ta kofan nan ta babul amud wadda ɗaya ce daga cikin ƙofofi na tarihi na masallacin kudus wanda a nan wurin ma sun yaba ta kashi su da matasan falastinawan amma jami'an tsaron isra'ila sun kutsa sun kuma buɗe hanya ga yahudawan sun shiga ta kofar da ake kira babul amud sun kuma kama falastinawa masu tarin yawa waɗanda suka kafa shinge a wurin baya ga kuma gwamnatin palestine na ta bangaren ta yi kakkausar suka da kuma jan kunne ga gwamnatin isra'ila kan cewa duk abin da yake faruwa a kudus da ma sauran yankunan palestinawa to isra'ilan ce musabbabinsa sannan kuma da abin da zai iya biyo bayan hakan isra'ilan ta shirya daukan nauyin hakan gwamnatin palestinawan ta bayyana cewa ba za ta shiru akan abin da yake faruwa ba za ta ɗauki dukkanin matakai na shari'a na ƙasa da ƙasa domin bin kadin irin ta'asar da isra'ila take tafkawa a cikin yankunan falasɗinawa da ta musamman ma keta alfarmar masallacin kudus mai alfarma a ɗaya bangaren kuma wasu daga cikin falasɗinawan a birnin kudus da kuma sauran birane na gabar yammacin kogin jordan da hakan ya haɗa da nablus na siriya da kuma ramallah da dai sauran yankuna na falasɗinu duban dubatar falasdinawa sun yi nasu jerin gwanan inda su kuma suka daga tutocin falasdino domin tabbatar da cewa kasar ƙasarsu ce mallakinsu sannan kuma gadansu. su nasu bangaren sauran kungiyoyin falasdinawa da suka hada da hamas da kuma jihadul islami duk sun fitar da bayanai na haɗin gwiwa wanda suke yin allah ware daga kausan murya dangane da abin da isra'ilan ta yi sannan kuma suka bayyana cewa a kowane lokaci a shirye suke domin ɗaukar dukkanin matakai da suka dace na mayar da martani akan waɗannan ayyuka na wuce guna da iri wanda isra'ilan take yi akan falasɗinawa da kuma wurare na addinin musulunci masu tsarki musamman ma dai masallacin kudus mai alfarma a mataki na ƙasashen larabawa kuwa gwamnatin kasar qatar ta fitar da bayanai inda ta yi allah wadai da kakkausan murya dangane da ayyukan wuce gona da iri da can zarafi da kuma wulakanta masallacin kudus mai alfarma da yahudawan isra'ila suka yi inda gwamnatin kasar qatar ta bayyana wannan lamari da cewa babban cin zarafi ne da kuma cin fuska ga al'ummar larabawa da ma dukkanin al'ummar musulmi da ma al'ummomi masu yanci na duniya kamar da kuma keta alfarmar addinin kirista ne wanda suke girmama masallacin Qudus mai alfarma. Ita ma ta bangaren gwamnatin kasar Masar ta fitar da wasu bayanai makamantan hakan da kuma ta jaddada cewa dukkanin matakan da Isra'ila take ɗauka ba zai taɓa canza matsayin birnin Qudus daga matsayinsa na birnin addinin musulunci da larabawa ba zuwa birnin Yahudawa da Isra'ila. Ita ma ta bangaren gwamnatin kasar Jordan ta fitar da bayanai inda ta bayyana cewa dole ne kasashen duniya su ɗauki tsauraran matakai akan isra'ila domin ta kamata birki akan waɗannan ayyukan wuce gona da iri da take yi a palestino musamman a birnin kudus dukkanin waɗannan bayanai dai suna zuwa ne a dai lokacin da wasu daga cikin ƙasashen larabawan a gefe guda suke ci gaba da hankoran kyautata alaƙar su da isra'ila tare da bayyana ta a matsayin babbar ƙawa a yankin gabas ta tsakiya kuma aminiya wadda za su iya kulla harkoki na kasuwanci da cinikayya da tattalin arziki da ma batutuwa na tsaro har ma da siyasa a cikin wannan mako wasu daga cikin manyan jami'an tsaron isra'ila sun kai ziyara a wasu birane na kasashen larabawan yankin gabas da tsakiya daga kuwa har da birnin riyadh na kasar saudiya inda suka gana da manyan jami'ai na gwamnatin wannan kasa bayan ganawar da aka yi da mataimakin ministan tsaro na saudiya da kuma ministan tsaron isra'ila a makon da ya gabata a birnin washington na kasar amurka da dama daga cikin masana sun yi imanin cewa baya ga irin matakai na kariya da kuma goyon baya na siyasa da tsaro da isra'ila take samu daga amurka da kuma kasashen yammacin turai daya daga cikin abubuwan da ke kara karfafa mata gwiwa wajen ci gaba da murkushe al'ummar palestino da kuma cin zarafin falastinawan da kuma keta alfarmar wurare na addinin musulunci shine yadda wasu daga cikin gwamnatocin kasashen larabawan da sarakunan su suka mika kai ga isra'ila suke ma'amala da ita ta ƙarƙashin ƙasa tsawon shekaru halin yanzu kuma wannan ma'amala ta fara bayyana a zahiri. masu sauran lokacin da muke da shi riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin kushin lafiya. to don nan zamu kai sai Allah kan gobe za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin madadin kowa da kowa muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya